barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma Haruna yau ana hira ne dai akan ka shayi wasu kuɗaɗe da an ka fildo na milkin Muhammadu su da bazum da su sun ka ciwo Nijar bashi don san ka da wannan rahoto. Ai ai dan gaske sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kaga wayannan mutanen kaga wayannan mutanen azzalima ya duk wanda kasar Nijar da ya ji wannan abun dole hankalin sa ya tashi ba kananan azzalumai bane biliyon biliyon dubu da miliyan dari biyu biliyon dubu dubu biyar fa biliyon dubu biyar da miliyan dari biyu aka iske bashin da suka ce ina suka kai wayannan kudade oho kasa dai bai gan aiki a kasa ba babu asibiti babu magunguna asibiti babu hanyoyin ba su kyau ba tsabtataccen ruwa babu wuta babu babu babu babu biliyon dubu biyar da miliyan dari biyu bashin da aka ci a kasa ba dole su ce ba za su sauku ba ba dole ne wannan tsohon shagen gurgun nan kafin masu kafa buro ba su masa ya dinga haukace ban gaya maka can nan nan cewa ai dan gaske na gaya maka wannan gidan cewa bai samu bai samu sata bane ai musu kofar rago ne shi yasa ga yana ta hauka da ya samu abin da ya diba ne wallahi talla da duk wannan haukan ba zai yi shi ba biliyon dubu biyar da miliyan dari biyu aka iske bashi a kasa wanda sojoji suka iske kasa inda na gode ma Allah ka abin gaba haruna gashi ma bari ma haruna sa musu masu jiya gashi ma kudaden eh ma kace sai ga su kudaden bar su jiya ne biliyon biliyon dubu biyar Kaji fa biliyan dubu biyar. Sai ya yi 5 mil dai sama miliyar da faransi ba. Da miliyan dari biyu bashin da suka ke suka aje ina suka kai wannan kudi ala kullu babu wanda ya sani Allah kai sai su inda suka je suka tattar wannan kudin suka kai amma ga yan makara yan kasa na nan babu abinci babu cikakken tsaro sojoji na nan babu motoci babu kayan yaki ga su nan dai Allah ya yi tsakanin mu da wayannan mutane Allah ya yi tsakanin mu da wayannan mutane Allah ya kar Allah ya kar tona musasiri asiri ai su wanda wanda yake gidan yari kawai ne ya riga sa yi wanda ya shiga gidan yari shi kawai ne ya riga sa kuma abu ne wanda ai da su wanda ke haukar da shi har yanzu akwai mutane wanda ke haukar sai ba zumu sai wani shigantaka sai wani shirme wallahi mu yanzu doka ce abin gane zamu bada kira ne zamu da sojojin da Allah su yi muna kilishin bazum mu abin da muke so ka gane waɗannan kuɗi waɗannan kuɗi da an kasuwa ce na Niger ka gane so muke yi Muhammad Isu da Bazum da Hashim Mas'udu da Hu Makwai da eh, wani nake cewa da Risa Fula da duk dai manya-manyan barayin nan ka gane a hiddo mun mutum takwas da girman Allah hiddo mutum takwas kowane mutum mun san da dai cin mutane haram ne ko to kowane jaha a kai musu mutum guda kuma a yanka shi a kilishin shi a bayan kasa kowa ya san da ya ci kuɗin shi wato don saboda wanga cuta da sun kai manijar in ba haka an kai musu wallahi in ba haka an kai musu ba sun cuce mu sun gama sun cuce mu sun gama yanzu dan kudaden wani wani wata kasa ce da kudaden kudaden na Afirka da sun kace wata kasa ce da waɗannan kudaden wallahi tattalin arzikin wata kasa ce daban yanzu dan gaskiya saka jin dadin da nayi da 'yan siyasan matasan da su ba zum suka kama kusan mutum dari biyar da wani abu kaga yau ya bada dama duk wanda siyasar da kama ka harkar siyasa ya sake shi da wanda yake kasa da wanda aka kore shi ya koma waje yake kowa ya dawo gida a zo a yi da shi a fitar da kasar cikin tangal-tangal kaga wannan mutumin Allah ya sauka mai albarka domin kaga yanzu idan kana tunanin kai baka gidan yare dan wanka yana gidan yare yau an sake shi in ba dan gari dan wanka bane dan ka in ba dan garin ka da dan kanton din ka in ba dan ka da dan arrondissement din ka gashi nan har ya kai gidan dan dinka. din ka su kuma dan kasa yau an ba su libera su kowanne ya fito ya je ya harka kaga abubuwan yanzu zai yanzu zai fara saboda mutum 500 biyar ana bu matasa matasa masu shekara ashirin da biyar talatin wanda yake hannu wayan na yan tsinannu masiyata azzalurai haka kawai saboda kai ba dan kasa bane ka kama yan kasa ka je ka je ka damke su a gidan yari haka kawai ba gai ba dalili ka san wai abin da bazu me ke cewa dan gaske in ya kama mutum ya aka kama mutum wai a presidential fa sai ya ce aina na dakile shi to shine cani yake ce masu mu kai kuma mun dakile ka wallahi haka yake cewa in ya kama mutum a ji a daki na dakile shi saboda shi mugun arne ne shi cikin laraba ma ba yahude ne mun gano shi wallahi haka yake cewa presential ai muna da mutane ake komai ake yayi da sannin mu muna ji wai sai yake ai na a ja dakile shi na dakile shi shi yasa ka ji can kuma yake shi kuma mun dakile ka ta ya za mu sa ido kana dakule mana yan uwanmu masana masu ilimi ka kore su ka gidanka ka kulle su eh yanzu an gama da yan siyasa da izinin Allah sojojin da aka kama ba ga ba dalilin su ma sai sun hito a zo a yi yaki da su sai sun hito haba don Allah don annabi ku duba fa na ga waɗan kuɗin waɗan kudin waɗan kudin faɗin su ɗaya da an kai ma ya kamata duk wani ɗan ƙasa mai hankalin kanshi ya san da cewa ƙasar nan an kashi ta biliyan dubu ɗan ƙasa mai hankalin shi biliyan dubu saboda miliyan miliyar dubu ɗari biyar da ɗari biyu wannan sun yawa mana dubu dari biyar sun yawa biliyon biliyon daidai da alfi sun yawa wannan kudaden ina miliyardai daya ina ka kai nan kuɗaɗe an tatta to ai dan gaske na gayin suna wasa kai kana gayin suna wasa yadda ake fashe-fashe da kuɗaɗen mutane a ta wasa da kudi a ta wasa da kudi 'yan matansu sai ka ga mutum ya je ya yi design din zinarin riga zinarin eh, riga haruna kamar na iro ne ko na mina dan yanzu ne yanzu ne aka tura bidiyo kan nashi eh na iro ko kuma na na sefa no sun yi lissafin sefa ne Sun yi lissafin sefa ne biliyon ah, sefa ne biyar eh biliyon dubu biyar mm. ko kowane bangare duk kasa zai kai takardun sa can ga fani abin da nake bin su ba ga abin da nake bin su yan walawala ya yan masiyata <laughs> Allah ji ne ma wayannan mutane albarka. To kana ganin waɗannan kuɗaɗen wai na gaske da gaske ne wai ba ƙara ma Nijar ko kuma wai ba ƙara ma Nijar kudala ba shi ne ban gane na kuɗaɗen sun yawa ne. Sun yawa ne fa. To ni abin da nake tunani shin wannan gwamnatin ba zun kare bane ko alhali dan tsinan nan na Muhammad Yusuf. A na nasu duka ne na nasu duka ne nake na duka biyu ne nake ga an kaɗan. eh Allah Allah Allah Allah Allah mai ko, kaji wanda mutane sun zambara ai tarayyan nan eh. ai tare wai kaji wani yana je mu daina shaye shaye mu rage shaye shaye ai babu <laughs> ai tarayyan nan mashayar yan tarayya masha Allah Haruna mun ba sanusi dama mu eh, shi ma bai gaban sama bai disiplin kuma mun ga mun cuta da yan tarayyan nan eh, billahi Allah ya tona musa Saminu bismillah kana kusa Saminu tufa tashi mai sauraro da haka da haka muka kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa daga jamhuriyar Nijar wanda kuke jin 'yan ƙasa suna kokawa akan batun da ya shafi wasu maƙudan kuɗaɗe da shugaba Muhammad Bazoum da Isbu Ali da wasu mutum takwas da suka lissafo kan cewar sun yi habzi na maƙudan kuɗaɗen nan wanda ake batu akan biliyan dubu biyar da miliyan ɗari biyu su kadai suka yi hafsi da waɗannan kuɗaɗe maƙudai wanda suke ta kokawa kuma jaridu da yawa sun buga akan wannan lamari ana ta ya mutsa hazo tun daga jiya zuwa yau dai batun ya fara ya mutsa hazo akan shugaba Muhammad Bazum ba mutumin kirki bane haka Muhammad Isfu Ali ba mutanen kirki bane gaba ɗayan su kamar yanda dai rahotanni suke bayyanawa cikin wannan bidiyo za ku ji matashin yana magana kawai mu a kawo mana su mu yanka su mu yi kilishin su kowa ya ci domin a fanshi duk da dai sun san cin naman mutum bai halatta ba wa iyazi zibilla? mai sauraro to duk wanda aka ji yana irin wannan batu to hakika ya kai ƙololuwar ƙurewa wajen jin haushe da jin takaici da kokawa akan wannan batu na kuɗaɗe wanda a zahiri a nemi su kallon mutanen kirki musamman ma shi shugaba Muhammad Bazoum ɗin da ake kyautata mata da to wanda har a ƙarshen ƙwace mulkin nasa da hamɓarar da shi 'yan jamhuriyar Nijar ɗin suna zanga-zanga da nuna goyon bayan su ga shugaba Muhammad Bazoum ɗin musamman kan farcinsa da ya akan yanke alaƙarsa da faransawa da kuma dawo da tattalin arziki da kuma tsayawa da ƙafa wajen ganin ya yi wa nijar kuɗaɗensu na ƙashin kansu wa'annan batutuwa ya sa ake ta ganin shugaba muhammad bazum dai mutum ne na kirki wanda yake so ya tsaya da kafarsa ya yi kuma yi wa jamhuriyar nijar al'amari mai kyau wanda kuma za su amfana da shi to ana haka kuma sai ga juyin mulki ya tabbata wa'annan batutuwa kuma na fitowa wanda aka ciri aka cire tsammani da kuma kyautar zato da shugaba muhammad bazum ɗin hakika dai wannan al'amari dai ya yi tsamari wanda Allah wadai da kuma tsinuwa da shugaba Muhammad Bazum tare da su Muhammad Ispo Ali da dukkan wani shugaban farar hula da kuma magoya bayan farar hular da kuma jami'an gwamnatin ba shugaba Muhammad Bazum kowa da kowa ana Allah wadai da shi kuma ana zagi da tsinuwa kamar yadda dai rahotanni gaba ɗaya suka bayyana a yanzu haka jamhuriyar Nijar ta rikice ta koma zaƙulo dukkan wani aibu na shugaba Muhammad Bazum tare da Muhammad ispo Ali sai dai kuma suna jaddada goyon bayansu ga shugaba Janaral abdulrahman ciyani wanda suke masa fatan alkhairi tare da fatan rahama tare da fatan ni'ima ta tabbata a gare shi wanda suke ta ihu da goyon baya ga shugaba Janaral ticiyanin wanda suke cewa ba zai ba su yadda wasu goyi baya ya ba da mulki ga farar hula ba wanda a kwanakin baya wani rahoto da muka kawo muku wani dan kilib na bidiyo shi ma wani matashi ne yake ihu yana kirari cewar tabbas janar in ya sake ya ba da mulki ga farar hula to za su yi masa allah ya isa domin su a yanzu sun ɗaura dukkan yadda su akan janar domin a haƙiƙanin gaskiya da gaskiya abin da yake zuwa a rahotanni da ma ƙasar baki ɗaya al'amari a yanzu haka sun fara ɗaukan saiti tun daga karɓan mulkin janar Ciyani wanda hakan muke musu fatan alkhairi tare da fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa hakan ya zama alkhairi a tare da jamhuriyar Nijar din gaban ma da aka juyin mulki a cikin wannan sati da yawa kana to muna roƙon Allah ya kawo mafita sauki da rangwame ya sa hakan ya zama alkhairi a tattare da su. Najeriya kuma halin fatara da talauci da ake ciki shi ma muna roƙon Allah ya kawo mana mafita da sauƙi da rangwame da dukkan ilahirin ƙasashen al'ummar musulmi. Mai sauraro da haka muka kawo maka ƙarshen wannan sarki tare da rahoton nan da muke haɗa maka a yanzu haka a cikin wannan tashar ta mai albarka sai dai mu ce fatan mu dai Allah ya tishe mu alkhairi haka zalika za mu so mu ji comment ɗinka ko kuma tsokacinka amma kafin nan ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a koda yaushe tabbas idan hakan shine farkon shigowarka wannan tasha ta mai albarka bisalam mune maka fatan alkhairi a huta lafiya daga hausar mu tv barka da zuwa hausar mu tv tashar al'umma